This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da kuma sittin. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Haka kuma ana iya jin mu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa.com. sauraron mu da wannan dare assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da ladan ibrahim ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wasu shirye-shirye a wannan lokaci To kai tsaye dai bayan labaran duniya za ku ji karashen tattaunawar tunawa da marigayi Ali Al-Amin Mazrui na kasar Kenya wanda ya rasu a yau Litinin a nan Amurka bayan ya yi doguwar jinya. Sannan za ku ji rahoto daga kasar jamhuriyar Nijar akan zanga-zangar da tsahin ma'aikatan da suka yi ritaya suka yi. Kamar kowace ranar Litinin war haka Aliyu Mustapha na Sokoto zai gabatar muku da shirin labaran wasanni daga birnin Washington DC amma da farko ga cikakkun labaran duniya. ta da sallama da farko ga kanun labaran a ƙasar liberia da yawan ma'aikatan kiwon lafiya yau ba amsa a kiran ƙungiyarsu ba na zauna gida kar su je bakin aiki wanda hakan da ya gurgunta yunkurin da gwamnati ke yi na yaƙi da cutar ebola idan dai ba manta ba ƙungiyar ma'aikatan kiwon lafiya na ƙasar ta liberia ta umarci 'ya'yanta da su zaman su gida kar su tafi bakin aiki sai gwamnati ta yi musu karin albashin da ta yi alkawari sakamakon haɗarin da suke fuskanta a aikin nasu na yaƙi da cutar ta ebola to sai dai wata majiya kwakwara ta ce da yawan ungozomomi da masu aikin ba da magani sun zo bakin aiki kuma sauran kayayyakin aikin kiwon lafiya an yi amfani da su wajen ayyukan yau da kullum sakataren ƙungiyar ma'aikatan george williams ya soki lamirin gwamnati akan ita ce ta tursasawa ma'aikatan da su yi kunnen kashi da wannan umarnin ta ƙungiyar. a wata hira da wannan gidan rediyon ya yi da mataimakin ministan kiwon lafiya na kasar liberia tolbert inyisuwa ya ce gwamnati ba ta iya cimma wannan bukatar na ma'aikatan domin tana bukatar ci gaba da kula da wuraren da masu wannan cutar ta ebola ke cikin kasar sai dai ɗaya daga cikin korafin da ma'aikatan suka yi ma'aikatan suka yi shine suna bukatar riga ta musamman da zai kare su daga kamuwa da wannan cutar ta ebola haka kuma hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan cutar ta kashe sama da mutane 2,300 a ƙasar liberia ciki har ma'aikatan kiwon lafiya su 95 sai dai a waje ɗaya kuma hukumar lafiya ta ƙasar kanada ta faɗa yau litinin ɗinnan cewa an fara gwaji na maganin cutar ta ebola sanarwar ta ce gwajin ya yi tasiri kwarai da gaske a kan dabbobi kana za a gwada maganin a cibiyar bincike na soja da ke nan jihar maryland a nan ƙasar amurka sojojin ƙasar amurka da na saudi arabia sun ƙara kai hari a yau ta sama a kan 'yan ƙungiyar wato daular islam a kusa da kobani na ƙasar syria a yayin da mayakan kurdawa da 'yan tawayen suka tsananta hwada domin ganin kowannensu ya samu mallakar garin na kobani. wani hayaki da ya tarnike a kobani kuma ake hangen shi daga kasar turkiya wani jami'in na kobani ya ce 'yan tawaye ne suka kewaye garin daga sassa uku sai dai wajen shiga garin daga arewaci wanda ya kusa da turkiya ana iya kulle shi idan har 'yan tawayen suka kewaye garin baki ɗaya. Rundunar Sojojin ƙasar Amurka ta ce jiragen Amurka da na Saudi Arabia sun kai hormaki har sau hudu babu ƙaƙƙautawa a kudu maso yammacin Kobani inda ta yi wa wani ɓangaren 'yan daular islamu ɓanna kana ta lalata tare da wargaza manya-manyan makamansu da suke girke. Haka kuma wasu hare-haren har su uku sun yi wa wato su uku ya yi wa jihohin na 'yan daular Islama mummunar banna a arewa maso gabashin Kobani a ciki ko da wasu gine-gine guda biyu da ke ƙarƙashin mayakan na daular Islama. Ɗan tseren nan na ƙasar Afirka ta kudu Oscar Pistorius ya koma kotu domin jin tantance hukuncin kisan da ake tumas da yi na budurwarsa rivers jenkan wadda ake cewa ya kashe a shekarar ta gabata shi dai pistorius zai kwashe shekaru goma sha biyar ne idan a gidan yari bayan an yanke masa hukunci a watan satumba bayan ko ta ce yana da laifin kashe wannan budurwa tasa kuma an kwashe watanni shida ne ana gudanar da wannan shari'ar sai dai lauyansa yau zai nemi wato ahuwa daga wannan hukuncin wanda aka fara yau din nan kuma ana sa ran hakan ya ɗauki lokaci sai dai pistorius ya amince cewa ba shakka ya harbi wannan budurwa tasa a gidansa amma ce sa'ilin da ya yi wannan harbin ya duba ya ɗauka yana harbin wani mugun bakon dare ne masu gabatar da kara suka ce ba shakka harbin da pistorius ya yi shi da gangan ne sai dai mai shari'a tokozile masifa ta wanke shi daga aikata mummunan kisa shi dai pistorius yana sake yana walawa domin ko an ba da belinsa wannan ɗan talakin dai ya yi suna ga gasar tsere duk da yake da kafar karfe yake da ita wanda shine irinsa na farko da ya shiga gasar olympic kuma ya taka rawar gani. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka riga kuka sani dai Allah ya ma Profesa Ali Al-Amin Mazrui rasuwa shi dai marigayin shahararren masani ne dan asalin kasar Kenya wanda ya hice a hannonin muka da dama da suka hada da siyasa da zamantakewar jama'a da kuma addinin Islama. Idan kuna tuni a shirinmu na la'asar kun ji tattaunawa da na yi da Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na sashen koyar da aikin jarida a jami'ar ABU ta Zaria. Da la'asar ɗin Malam Kabiru ya dakata ne daga bayanin da ya ce shi marigayin yana jami'ar Makerere ta ƙasar Kenya yana karantarwa a shekarar 1973 kahin Idi Amin ya hana shi zama a ƙasar daga nan zai ɗora yanzu. Ya koma Michigan inda ya ci gaba da koyarwa. Sannan banda wannan ya yi koyarwa a jami'oyi da dama wanda sun fi ashirin daga kenyatta university university of jos a nigeria kenyatta university a kenya jomo kenyatta wato university of agriculture and technology na nairobi kenya georgetown university ya yi koyarwa a guyana ya yi koyarwa a university of chicago harvard da dai sauran jami'o'i daban-daban a duniya so in kin duba irin ainihin gudunmawa da wannan mutumin ya bayar a wani bangare za mu iya cewa duniya ta yi asara saboda a yau ali mazuri baya tare da mu amma in kin duba irin aikace aikacen da ya yi rubuce rubuce wanda zan tabbatar miki cewa Ali zuru ya rubuta littattafai sun fi talatin sannan ya ba da gudunmawa a gidajen rediyo da talabijin ya, shiga ainihin fina-finai da yawa wanda ya farkon fim ɗin da ya fara fitowa shine The African Condition shekara ta 179 wanda shi ya authoring wato shi ya rubuta sannan kuma shi ya fito a wannan sannan kuma ya yi abin da ake cewa consultant wato mai ba da shawara a wani shiri wanda ake kira history denied wanda kamfanin yada labarai na NBC da kuma timeline suka yi a shekara 1996 ya yi rubuce-rubuce da dama sannan kuma yankin tuna yana ba da gudunmawa a gidajen jaridu da rediyo kamar na iya tunawa ya dinga ba da gudunmawa wata jarida da ake cewa the nation wanda take kasar Kenya da Standard ita ma a kasar Kenya sannan akwai wata jarida ita ma a Uganda wadda ake kira Monitor nan ma ya bada gudunmawa mai dimbin yawa a wannan sannan abin da kuma zaki iya tunawa shine Ali Mazuri musulmi ne saboda haka akwai rubuce-rubuce da yayi wanda sun shafi ainihin fannin addinin musulunci na farko abin da zamu yi tunawa shine yana cikin mutane na farko waɗanda suka ce ainihin wannan tsari na demokradiyyan zai iya samun wuri a ainihin addinin musulunci wato ya nuna cewa za a iya wato yin demokradiyya a cikin addinin musulunci sannan ya yi wani rubutu akan abin da ya shafi ainihin musulunci da kuma ainihin yanayi na kasashen afirka sannan ya yi yana daga cikin mutane na farko a afirka wanda suke fara nuna ainihin rashin amincewansu da irin abubuwan da kasar isra'ila take wa falastinawa ina ji wayannan ne suna daga cikin wasu gudunmawa da ya bara sannan ali mazrui kafin ya rasu mutum ne wanda yake yana adawa sosai da ainihin bin tsarin ta'addanci wajen ainihin bayyana ra'ayinka wato mutum ya dauki abun nan na ta'addanci wajen wajen kirawo mutane don su bi ra'ayin shi Yawwa mun gode kwarai Kabiru Ɗanladi Lawanti da wannan gudunmawa da kai ma ka bamu amma a cikin jami'o'in da ka lissafa da ka ce ya karantar kamar ka ce jami'ar Jos ta Najeriya. Eh visiting abin nan professor ake cewa irin wannan mutane wato wanda zai zo ne ya koyar kawai ya tafi. Hmm. To jami'ar Jos na cikin ainihin jami'o'i wanda Ali Mazrui ah, ya koyar. Ah, ya koyar ne a tsarin ilimin jami'a wato professor emeritus wato ainihin shehin shehin malami wato a larabci ana ce musu ainihin tabbataccen mutum wanda yake ainihin ilimin shi ya kai inda ya kai mm. saboda haka ita jami'ar jos ta ɗauke shi a matsayin wannan professor din a jami'ar jos mm, lallai an yi rashi lallai babban rashi kuwa Malam kabir Ɗanladi Lawanti kenan a wannan tattaunawa ta tunawa da marigayi Ali Al'amin Mazrui kuma da fatan za a gafarce ni saboda tuntuɓin bakin da na yi cewa jami'ar Makerere ta ƙasar Kenya wato ta ƙasar Uganda kayan shugaban ƙasar Idi Amin ya kore shi. Wasu tsahin ma'aikatan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar da suka yi ritaya sun yi zanga-zanga a yau domin su nuna ɓacin ransu da kuma ƙin yarda da rashin biyan su wasu kuɗaɗen alawus ɗinsu da kuma ƙarin fanshan da aka ce an yi musu. Daga Nyamai ga rahoton da Abdullahi Mamman Ahmad ya aiko mana. wasu daga cikin abubuwan da ke ci wa ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan tuwa ƙwarya har da batun ƙarin kuɗaɗen fansho da biyan wasu 'yan kuɗaɗen su na alaus da suka ce ofishin da ke kulawa da biyan buƙatar su da ake kira kes national de securite social ya ki biya wanda ta dalilin haka ne ya sa tsofaffin ma'aikatan suka yi tattaki tun daga gidajensu har zuwa harabar majalisar dokoki ta ƙasa domin mika koke koken su. wanda suke fatar ganin majalisar ta dokokin za ta sa baki domin ganin an shafe masa hawaye a bakin harabar majalisar dokokin na ci karo da wasu tsofaffin ma'aikatan da suka yi ritaya mu retirete ne mu ba mu da karhi muna ga bida abin da muna ga ci amma masu an hana muna alhakinmu ne muna bida ka gani ka gani akwai alhakinmu akwai eh, kari namu 2006 an kiya an hana an ke ba su ba damu don allah da annabi a ba mu a hakkinmu alhakinmu ne muna ga bida ga mata mizin su sun mutu shekara da shekaru ko dala ba su samu mai diya goma to wannan malam a gani tausanmu mu ko yanzu mu ne mun ka gina nijar fa tsofaffin ma'aikatan dai sun ci karo da jami'an tsaro inda suka hana su isa har a cikin farafajiyar majalisar inda ta nan ne babban sakataren majalisar dokoki ya tarbi su ma'aikatan da ku zamna nan cikin rana deja gwar kuka haɗi wahala ta yi yawa c'est pas bien vous faites la demande d'audience to ko yaya ya ji da koke-koken tsofaffin ma'aikatan ni ka'idodi da na faɗa musu nawa da aka yi a shiga assembly ko ku ga a shiga shugaban assembly ko kore muka yi mu matsalar duka kyan eh, mutanen Nijar in sun ka ka assembly da aka yi ana ganin gwamnati. Yanzu wace hanya ce mafi a'ala da su waɗannan ma'aikatan tsofin ma'aikata za su bi? Eh ni ka'idodin da na faɗa musu ni ce su tambayi suna son ganin shugaban majalisa. Wato su rubuto takarda suna son ganin shugaban majalisa. suna son ganin majalisa hmm. bisa ga abu kaza kaza. In sun ka zo da lokacin da gare shi sai ya ce to ku zo rana kaza haka da yake batun ya shafi ma'aikatar asusun tallafawa ma'aikata ne da ake kira kes na yi tattaki har zuwa ma'aikatar domin jin ta bakin daraktar da ke kula da biyan allowance din ma'aikata madam sabiu dikka ummul haye domin jin ta bakin ta kai. ni sakon da ke gare ni gare su ka san aka ce mutum in ya kai waɗansu shekaru da wuya ka sake malaikut amma su rika lissahi kuma sun sani tsakaninsu da Allah da kes ta yi kokarin ta duka ƙari an musu ƙari sun samu ƙari roƙon da nake musu su maido hankalinsu abun da in hakinsu ne wallahi ba a tokara musu hakinsu abun da ke nasu ba su shi za a yi amma su yi ko kana neman wani abu ka suka yi shi da hankali a baya ma tsofaffin ma'aikatan sun yi wani zaman dirshi a gaban harabar ma'aikatar kes ɗin ba tare da samun wata biyan bukata ba gwamnati dai ta ce ta ɗauki duk matakan da suka cancanta wajen inganta rayuwar tsofaffin ma'aikata waɗanda suka yi ritaya a yayin da a nasu ɓangare, ma'aikatan da suka fito yin zanga-zanga a yau suka ce ba su ga sauyi ba abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To Allah ya sasanta, kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirin labarin wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a shirin labaran wasan na wannan litinin za mu duba ko cutar ebola za ta sa a yi wani canji ga fasalin gasar cin kofin afirka cup of nations na shekara mai zuwa 'yan najeriya na cike da fushi da cin din da sudan ta yi musu to gaskiya abun kunya ne dan dai ni wallahi abun ma abun kunya dan yadda masu ba igu suke wasa kamar ma ba su ba za mu duba sauran sakamakon wasannin da kasashen afirka suka yi masu son shiga wannan gasa ta nations cup a rukunin bi kuma malawi da habasha duk sun sha kashi ne duk kuwa da cewa su ne suka karbi bakuncin wasannin su na wannan makon haka shi ma zauren shari'a da aka dawo a kanta wacce ake wa dan gudun fanfalikin nan na afirka ta kudu wato oscar pistorius da ake zargi da kashe budurwashi shi ma za mu leka shi mu ji inda aka kwana? Jima barkanku da wannan lokaci da mu da ku a sabon shirin labaran wasanni. masu shirya gasar cin kofin kalubalenka na nahiyar afirka wato nations cup na shekarar 2015 sun ce basu da wani shiri na canja kola na ko ko wurare ko kuma yadda za a gudanar da su wasannin bayan da ita mai masaukin wasannin wato morocco ta aika takardar neman cewa don allah a ɗage wannan wasan a wani lokaci saboda tsoron ebola wato ita hukumomin kasar maroko ne suka aikata wannan wasiƙa zuwa ga hukumar kwallon kafa ta afirka ta cap suka ce wannan wasannin da za a fara sha bakwai ga watan janairun shekara mai zuwa zuwa ran takwas ga watan fabrairu ya kamata a ɗage su har sai an san abin da ake ciki game da cutar nan da ta ɓulla a kasashen afirka da yamma da dama wato cutar ebola to shine ita hukumar cap din ta afirka ta ce za ta duba wannan roƙo ko bukata ta maroko din a wajen babban taron shugabanninta da za ta yi in allah ya kai mu ran biyu ga watan nuwamban nan da za mu shiga wato wata mai fita kenan kuma shi shugaban kaf din isa hayatu ya ce kwana ɗaya bayan tare nasu zai zauna da su kusoshin kwallo na ƙasar maroko a san abin da za a yi an dai san cewa ita cutar nan ta ebola ya zuwa yanzu ta kashe mutane sun fi dubu hudu a kasashe da dama na afirka ta kudu wa afirka ta yamma kai tun lokacin da aka fara fuskantar ta a farkon shekarar nan a ranar juma'a da ta wuce ne su hukumomin morocco suka aika wannan wasiƙa suka cewa musamman suna da damuwa game da kasashen da wannan cutar ta fi kamari a cikinsu za ta na cewa a cikin watan yuli kasar seychelles da kanta ta ce ta soke kuma ta yafe duk wani haki da take da shi a cikin wannan gasar ta baɗi musamman a wasannin da aka shirya za ta yi da sierra leone wato kasar salio wacce tana ɗaya daga cikin kasashen afirka masu fama da cutar ebola ɗin sannan ita kanta hukumar kwallon kafa ta afirka ta kaf din tasa hani na wanda bai da sai abin da hali ya yi a kan kasashen ita saliyo din da liberia da kuma gini a cewa ta hana su hatta wasannin su a cikin kasashen kansu ta hana su yi wannan wasanni din saboda wannan ebola din da gudun kada wasu su dauka to saboda haka aka shirya cewa da ita saliyo da gini din wasannin su guda biyu da za su yi wato za su yi so sun ma riga sun yi su kai a kasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da maroko to yanzu wasanni biyu da saka rage ne aka shirya cewa saliyo za ta yi wasanni har guda biyu dukkansu a birnin yawon don kamaru za ta yi wasan da kamar din ne sannan ita kuma gini za ta fara wasanta na farko da ghana a casablanca ta maroko daga baya su koma can birnin tamale na ita ghana ɗin su kammala sauran wasansu na biyu tun da mun dauko maganar wasan nations cup nan ba daɗewa ba za ku ji miliyoyin 'yan najeriya da ke cikin fushi kan abin da ya fi sami su a sudan to amma kafin sannan bari murtala faruku na sanyina ya ga mana sauran sakamakon waɗannan wasannin da kuma da halin da ake ciki a tsakanin kasashen da ke son su shiga wannan gasa ta afirka ƙudurin zakarun afirka wato najeriya na samun shiga gasar kwallon kafa ta cin kohin nahiyar afirka a shekara ta 2015 mai zuwa dai yana cikin tababa bayan da najeriya ta sha kashi a sudan da ce ɗaya mai ban haushi a ƙarshen mako 'yan super eagles ɗin da ke buƙatar alatila su doke sudan a birnin khartoum domin samun damar shiga gasar sun soma wasan ne da ƙarfin gaske to amma ba su sami jefa kwallo a raga ba har sai can a ƙarshen rabin lokacin wasa na farko bakri abdulkadir ya jefa wa ƙasarsa sudan kwallo a raga Beautifully done then by Bakri Abd and the Wannan cin yarona na kokarin 'yan Najeriya da ma ya musu gwiwa abinda yasa suka kasa farke cin har ya zuwa wasan ya kare. wannan ne wasan farko da sudan ɗin ta yi nasara a cikin wasannin ta uku da ta buga a rukunin nasu na iya zuwa yanzu yayin da ita ko najeriya har yanzu ba ta sami nasara ko ɗaya ba kuma yanzu haka najeriya ce ke can kasan teburin rukunin na a da maki ɗaya tal ƙasar afirka ta kudu ce ke jagorancin rukunin da maki bakwai bayan da ita kam ta bi kasar congo har gida ta doke ta da ci biyu da nema to sai dai congo din ce ta biyu da maki shida yayin da sudan take ta uku da maki uku a rukunin bi kuma malawi da habasha duk sun sha kashi ne duk kuwa da cewa su ne suka karbi bakuncin su na wannan makon malawi dai ta sha kashi ne a hannun algeria da ci biyu da nema yayin da ita ma habasha kasar mali ta doke ta da ci biyu da nema algeria ce yake saman rukunin da maki tara mali ta biyu da maki shida sai malawi ta uku da maki uku yayin da kasar habasha take ta karshe ba maki ko daya a rukunin c kuma gabon ce ke kan gaba da maki bakwai bayan da ta doke burkina faso da ci biyu da nema a karshen mako to sai dai burkina din ce ta biyu da maki shida lesotho da angola ko kunnen doke suka yi ba ci ko daya lesotho ce ta uku da maki biyu yayin da angola take ta karshe da maki daya sai a rukunin d inda kamaru ta ci gaba da jagorancin rukunin da maki bakwai duk kuwa da kunnen doki da ta yi a wasanta da sierra ba ci ko daya. to amma ivory coast wacce take ta biyu da maki shida ita kam galaba ta yi a kan congo da ci biyu da ɗaya uganda da ke rukunin e ta ji jiki a gidanta daga kasar togo da ci ɗaya da nema yayin da a wannan rukunin kuma kasashen gini da ghana suka yi canjaras da ci ɗaya da ɗaya ghana ce ke kan gaba a rukunin na e da maki biyar uganda ce ke binta da maki hudu gini ita ce ta uku ita ma da maki hudu yayin da togo take ta karshe da makin ta uku a rukunin f kuma mozambique ta karbi bakuncin kasar kebba ta kuma doke ta da ci biyu da nema to amma fa kebba din ce a saman rukunin da maki shida yayin da mozambique din take bin ta da maki biyar jamhuriyar Nijar da Zambia ko sun tashi ne ba kare bin damo kuma duk suna da maki bibbiyu ne a halin yanzu to amma Zambia ce ta uku yayin da jamhuriyar Nijar take ta hudu a yawan kwallaye sai rukuni na ƙarshe wato rukunin ji inda ƙasar masar ta bi botswana har gida ta doke ta da ci biyu da nema yayin da senegal ko ta yi kunnen doki da tunisia ba ci ko ɗaya senegal ce ke jagorancin rukunin da maki bakwai yayin da tunisia ke bin ta ita ma da maki bakwai ƙasar masar ce ta uku da maki uku yayin da botswana ce ta ƙarshe kuma ba ta da maki ko ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaishe ka murtala to jim kaɗan bayan da najeriya ta je ta ji kunya a hannun sudan wacce ta ci najeriya ɗin ɗaya da babu hassan umar na tambuwar ya zagaya garin ibadan ya ji ko 'yan najeriya mai suke cewa game da abin da ya faru sunana garba zaria me za ka ce a game da kayan da najeriya ta sha ga sudan mm, to a gaskiya steven kishi baya daukan shawara abubuwan da muka ga an buga a wasan akwai kurakurai da yawa a ciki wanda bai kamata hakan ya faru ba kamar waɗannan irin kurakurai a gaskiya gaskiya akwai ɗan wasa da ya kamata ya kirawo bai kirawo ba na dauda isa to gaskiya abun kunya ne dan dai ni wallahi abun ma ya abun kunya dan yadda ma su ba igu suke wasa kamar ma ba su ba ga yan wasa da ya kamata ya kira ya sa san zuciya shi bai kiran su ire iren su aike wuce din nan fa Ƴan kwallo ne ga su idai din nan ya kamata a ce ya ki kira irin waɗannan mutanen amma ya ja ki kira waɗansu yara ni kwata kwata wasan ba bi mun ba kamar ma ba su ba na muhammad bello dan najeriya gaskiya najeriya yanzu babu yan kwallo masu kyau a najeriya yanzu gaba ɗaya yanzu ya ce canji canja su ya kira wa'yansu har da irin su kuma ahmed musa waɗanda sun kai ci a kwanan baya kana ganin ba su dace da su shiga club din najeriya ba yanzu eh akwai wa'yansu wanda suka dace su shiga club din najeriya amma kuma akwai wa'yansu kuma wanda ba su dace ba suna na lima a barci kasuwar shanu ake yale me za ka ce a game da wasannin da najeriya ke buga a kwana-kwanan nan wasannin najeriya abin da ya kawo na matsalar siyasa a ciki bai yiwa ɗauki siyasa a cikin wasanni kamar abin da ya faru tsakanin shi mai gari da ministan wasanni bidda ita gwamnati bata cire hannunta daga cikin al'amuran wasanni ba middin ba a kuma sa cancanta ciki ba to yaushe najeriya ka za ta zama domin ana so a mai da wasa siyasa siyasa daban wasa daban saboda haka shi ministan wasanni shi ma kai ne ya cire hannu ne domin shi siyasa ta kawo shi saboda haka a bar waɗannan mutane jagororin hukumar wasanni su gudanar da wasanni da ya kamata bai yiwuwa a ce ana siyasa ko dan siyasa wanda bai sa harkar kwallo bai zo ya ce shi zai shiga ya kato kato ciki gaskiya wanda ya kamata saboda Allah da annabi a sake shi kasa sannan su kuma kansu yan wasa da kwace da sauransu su hidda magana wasu abubuwa su sa kishin kasa midda ba a sa kishin kasa ba ko kuma kuma ɗauko wani bangare a ce ai wannan bangare suke yi a ba wani bangare saboda haka ya kamata ita hukumar wasanni ta dubi cancanta muna da yan wasa ba sai an je waje suna na wanda suka cancanta a cikin Najeriya kuma suna ganin ana yi ba a su a ce wai harkar wasa ta zama siyasa ga wanda da sun ka cancanta amma an ba ka da wani ba za ka je ka shiga wasa ba saboda haka ni ina ba da shawara to Allah da annabi a cire komi a sa ya kamata a haddasa siyasa a tsaya a dibiya da suka cancanta a ɗauko su kowaye shi ko daga ina hi wasu yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da kashin da Najeriya tasha a hannun kasar Sudan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a nigeria. To gaishe ka Hassan Umar Tambuwal kenan. To bari mu karkare da magana Oscar Pistorius. Dan gudun fanfalakin nan mai kafafun roba na Afirka ta kudu wanda yau aka koma zauren shari'a a babbar kotun Afirka ta kudu da ke birnin Pretoria wato ta North Gothic. inda yake fuskantar shari'ar da ake masa wacce in bai sa'a ba za a yanke masa hukuncin daurin shekaru goma sha biyar a cikin gidan kurkuku tun cikin makon da wato watan da ya shige ne dai aka same shi da laifin cewa ya harbe yarinyarsa river stinkamp a ranar masoya ta valentine's day ta shekarar 2013 to yanzu abin da ya rage an ɗage da wannan shari'a daga yau da aka fara an ce sai gobe za a dawo a ci gaba da maganar yanke hukunci ne ma ba mai shari'a din ba amma duk da haka su kotun ta ana son za ta saurari akalla shaidu guda uku daga bangaren masu kare shi pistorius din da kuma wasu jami'ai na hukumar gidajen kurkuku ta afirka ta kudu su kuma masu gabatar da shari'a masu karar shi pistorius kenan an ce su ma suna shirin su kawo akalla shaidu guda biyu wanda duka duka dai ana sa ran kafin ƙarshen wannan mako din wannan shari'ar an yi ta an gama kuma shi ya sa matsayin shi alkalin wannan kotun da ake kiranta tokozila masifa tun cikin makon watan da ya wuce ta riga ta yi masa wankan tsarki daga zargin kisan gilla da aka ce ya yi ta same shi da laifin kisa amana bisa kaddara saboda haka yanzu abinda ake sa ran za a yanke masa hukunci kenan amma kuma akwai wani laifi da aka same shi na yin harbi a cikin wani gidan cin abinci a birnin johannesburg a watan janairu na shekarar 2013 da ba mu san irin hukuncin da zai biyo a kansa dangane da wannan din ba. jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan allah ya kai a madadin wakilanmu da kuka ji murtala faruku sanyi na da hassan umar tambuwal ne ne ali mustapha sakwata a washington yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana mana ra'ayin gwamnatin amurka a kowace shekara kasar amurka kan ware wasu ranaku domin karrama abubuwan tarihin da suka baiwa muhimmanci ga misali bikin cika ciki da godiyar allah da amurkawa kan yi a lokacin kaka yana karrama abubuwan kyawawa da amurkawan farko suka yi ne a watan yuni ake bikin ranar 'yancin kai ranar da amurka ta kasance yantacciyar ƙasa a watan mayu kuwa ake tunawa da sadakar da rayukan da sojoji suka yi domin kare ƙasar ta amurka a litinin na biyu na watan oktoba ta kowace shekara rana ce da ake bikin tunawa da ranar da tawagar da christopher columbus ɗan ƙasar italiya ya jagoranta suka gano amurka a shekaran 1492 jiragen ruwa uku daga turai suka yada zango a wani tsibiri wanda a yanzu ake kira bahamas sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda kuma daga shi muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci saboda ƙarancin lokaci ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba da watan za ku gahorce mu. Saboda haka dududu karshen shirin namu na yanzu kenan sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku sake jin wasu abokan aiki da sauran shirye-shirye a ciki har da shirin tsaka wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Jude Leathers Creation wadda ta hada mana sauti da wanda ya taya mu hira Malam Yusuf Aliyu Harande da kuma injiniyar Malama zahra Abu zai ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington. A. Learning English.